Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. mu da haka, mu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na daga kasuwanninmu domin ganin yadda suke gudanar da wannan sana'o'i nasu ko kuma tattauna da su mu ji ta bakin su irin yadda suke gudanar da wannan sana'a ta su Kamar kullum kamar ko da yaushe suna na Mustapha bin Adam wanda ni nake jan ragama gabatar da shirin a ko da yaushe. A don haka sai ku biyo mu domin ganin yadda shirin namu zai kasance na wannan lokaci. mai sauraro daga gani ba sai kun tambaya ba cewa yau shirin namu na daga kasuwanninmu ya leƙa wurin masu sai da kayan marmari domin ganawa da su mu kuma ga yadda suke gudanar da wannan sana'a tasu da fari muna tare da wani bawan Allah wanda yake gudanar da wannan sana'o'i za mu so mu ji ya sunan mutum sunana Bashir Ahmad To za ka bayyana mana yadda kuke gudanar da harkar wannan sana'a ta ku musamman ma irin wannan lokaci na watan azumin Ramadan lokaci ne da mutane suka fi buƙatuwa ga irin waɗannan kayayyaki na marmari ba za ka bayyana mana yadda kuke hada-hada musamman a cikin irin lokacin watan azumin Ramadan. Kamar dai yadda dukkan masu irin wannan sana'o'i suka sani idan aka ce maka azumi ya zo mutane sukan ƙaru masu sha'awar eh, yin amfani da waɗannan kayan marmari. mutane sukan karu sosai kwasomomi za su karu eh, eh, kuma kowa mafi akasari in ka dai mutum na azumi tamman a ce maka an taho gabanin shan ruwan nan to za ka ga mutane kowa hankalinsa yana akan kayan marmarin nan tamman ma a ce maka kankana ka yanka ta jajir nan to haka za ka ga mutane ana ta buƙatar so a saye ta don a je a yi amfani da ita ta biya buƙata kuma mu ma muna farin ciki mu ga cewa dukkan wanda ya gobe sayayya muna ƙoƙari mu ga faranta mashi don ya ji daɗi ya dawo. To ganin cewa lokacin watan azumin Ramadan mutane suna buƙatuwa da irin waɗannan kayayyakin marmari kuma lokaci ne da aka ce masu sai da irin waɗannan kayayyaki kun fi saka kuɗi a wannan lokacin maimakon ku rage domin samun albarka da kuma rahama da suke cikin watan azumin Ramadan. Ban sani ba ko kai ma kana ɗaya daga cikin irin waɗannan masu wannan kasuwanci. A ni dai ina kira ga dukkan masu irin wannan sana'o'in namu to da Allah a rage buri saboda mu ma za mu samu sauƙin maganganu ga mutane cewa masu kayan marmari sun cika tsawalawa a rage buri a rage buri ko don daraja watan azumin da muke ciki To masu kallon mu kun dai da tattauna mu ta kasance da mai sai da irin waɗannan kayayyaki na marmari kuma kun ji yadda ya bayyana mana yadda suke gudanar da sana'ar su da kuma irin gudunmuwar da suke bawa addini wajen gudanar da wannan sana'a ta su, musamman ma irin wannan lokaci na watan azumin Ramadan da mutane suka fi buƙatuwa ga irin waɗannan al'amura nasu. Da farko muna tare da kana magana da Sabitu M malamin Sabitu M Sani, ya zaka bayyana mana yadda kuke gudanar da harkar kasuwancin ku ta kayan ganye da abubuwan da kuke gudanarwa a wannan waje naku? Watan azumin Ramadan idan ya to mukan samun canji game da kasuwancin mu akan mutane kowa da kowa yakan amfani da wannan abun mu kuma a lokacin ba mu amfani da a'a suna amfani da shi a daidai lokacin mu dai har kullum mukan duba me mutane suke so me ya kamata mu kawo musu kuma idan mun kawo musu ba ma duba a'a suna buƙatar shi don mu musu mu dai har kullum mukan mun same da sauƙi za mu sai musu da sauƙi kuma ko da mun ɗan same shi a daidai lokacin nan da ɗan farashi ya tashi ba za mu tsawala mu ce a'a don wannan lokacin watan azumin ramadana ne ba mu tsawala a'a ba mu haka yadda muka same shi za mu sake shi a farashi mai sauƙi mu sai da shi don gobe mu ma mu kawo mu sai shi shi yasa har kullum idan mun kawo kaya baya ɗaukar wani dogon lokaci zai ƙare kowa da kowa yakan ƙoƙari ya bai sai kayan sakamakon sauran irin wurare daban-daban to ganin cewa lokacin watan azumin ramadan kamar an fa hada hada na abin da ya shafi harkar kayan miya saboda yawan girke-girke da al'umma suke yi da kuma bukatu na kayayyakin ganye da kuma kayayyakin marmari kamar yadda ke sayarwa a haka aka ce a lokacin kun fi tsawwala farashi kuma maimakon a ce a lokacin da kuka fi sassautawa domin samun falalar wannan wata na azumi eh gaskiya akan samun haka amma ba a tare an zama ɗaya ba mu kan ba za mu ce za mu yabi kanmu ba sai dai mutane sai biyu sakamakon mu mutane sun san wurin mukan sassauta a kan yadda za mu samu kaya kuma mu mukan samun kaya gaskiya ba kamar sauran mutane ba da sauƙi idan muka samu da sauƙi ba mu sai da yi da sauƙi ba kamar sauran wurare ba sakamakon mu a hannun manya-manya muke siyan kaya kuma idan mun kawo shi za mu sai da shi da sauƙi a farashi mai sauƙi a neme shi a rasa har ma kaga an zo ana ta neman shi sosai da sosai to a cikin wannan sana'a ta ku da kuke gudanarwa ta harkar sai da kayan miya da kayan marmari wani irin gudunmawa kuke ba wa addini akan wannan harkar sana'a taku da kuke gudanarwa musamman ma irin wannan lokaci na ibada watan azumin ramadan eh gaskiya alhamdulillah mukan ba da gudunmawa sosai ɗari bisa ɗari so idan lokacin watan azumin ramadan ne ka san kayanmu yana da lokaci lokacin nan nasa shine idan ya kasance irin kamar watan azumi ya ƙaraso ko kuma kan ma watan azumin kaga yanzu sun dan kara ba kamar da ba to mu a lokacin ko da a ce mun same shi da tsada za mu duba mu lissafa mu ga kayan nan ya yake musamman ma watan azumin ramadana ya yake a wajen mu riban nawa mu samu sai mu rage ba za mu ɗora dogon buri ba idan mai hamsin ya zo za mu siyan masa idan mai ƙasa da hamsin ya zo arba'in ba za mu siyan mashi sakamakon ne wani iya wannan arba'in ɗin ce da shi ko hamsin za mu sai mashi wani iya wannan ne da shi kuma yana buƙatar da ya ga ya ci wannan abin sai mu ga mu kuma mun sassauta mun sayar mu ma kuma mukan ganin sassauci akan harkar akan harkar mu idan mun je za mu ga sassauci akan mu za a sayar mana da sauki mu ma za mu zo mu sayar da sauki ba za mu matsa akan yadda ba ba kamar yadda muka so shi haka ba To masu kallon mu kun ji yadda tattaunawa mu ta kasance da wannan bawan Allah mai sai da harkar kamiya kuma kun ji yadda ya bayyana mana irin yadda suke gudanar da harkar sana'a su da kuma irin gudunmuwar da suke bawa addini cikin gudanar da wannan sana'a tasu musamman ma irin wannan lokaci na watan azumin Ramadan bisa irin yawan bukatu da al'umma suke ga irin waɗannan kayayyaki kuma da irin rage farashi da suke yi maimakon wasu in lokacin azumin watan ramadana ya zo sukan ƙara farashin ba ma ragewa ba domin samun mafificiyar riba wanda kuma a lokaci ne wanda ya kamata a ce sun rage domin samun falalar da take cikin wannan wata mai albarka sai ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan shiri namu na daga kasuwanninmu domin ganin yadda muke tattaunawa da masu sana'o'i da kuma abubuwan da ya shafi na rayuwar yau da kullum da gani ko da ji kuma kun san yau ina shirin namu ya dosa ba sai mun gaya muku ina muke ba Don haka sai ku biyo mu domin ganin yadda shirin namu zai kasance na wannan lokaci. Har kullum sunana Mustapha bin Adam wanda ni nake rike da akalar shirin a kodayaushe. Masu aro ku biyo mu. ta musaro kamar dai yadda na shaida muku tun a fari a yau shirin namu ya ziyarci wurin sai da kayayyaki wanda kowa ya san yadda Esther take da muhimmanci a rayuwar mu musamman ma a lokacin da ake maganar bikin sagalin sallah da kuma abubuwan da ya danganci wannan mm, kasuwanci wanda ko sanin kowa ne a lokacin ibadar watan azumin ramadan ake bibiyar irin waɗannan abubuwa domin samun sutura da za a ado da ita bayan an kammala ibadar azumin watan ramadan to a yau ma muna tare da ɗaya daga cikin masu da irin wannan tufafi za kuma ku ji yadda suke gudanar da wannan harkar kasuwancin su za mu so mu ji da muke tare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na usaini shazali ali dala ina sai da kayayyaki a kantin kwari kasuwar da take kantin kwari cikin unguwar fage to me zaka bayyana mana bisa yadda kuke gudanar da kasuwanci kuma musamman ma irin wannan lokaci na shagulgulan ibadar watan azumin ramadan kuma cikin ikon Allah mu idan watan azumin Ramadan ya kama kafin shi ma muna yin sauki a kayan mu har cikin azumin har ƙarshen azumin har bayan sallah idan muna sai da kaya a misali muna sai da kaya dubu biyu muna mai da shi dubu ɗaya da ɗari biyar in har azumin watan ramadan ya zo muna yin bananza muna sauƙaƙawa kuma kowa ya sani yana zuwa ya samu sauƙi daidai gwargwado. Ma za ku kwatanta yadda yanayin hada hada cinikayya ke gabata kafin watan azumin Ramadan da kuma zuwa wannan watan azumin Ramadan da mutane kan amfani da wannan sutura wurin hada-hadar bikin sallah. Mm. alhamdulillah da dai a kwanakin baya kafin azumin ramadan ya zo an fi yin ciniki to amma yanzu cinikin ya kai karshe sai cikin azumin watan ramadan din zaka ga kowa ya fito yana buƙatar ya sai suturar wacce zai amfani da ita wani irin abu zaka bayyana ko kuma irin gudunmuwar da kuke bayarwa ta addini akan wannan harka ta sai da sayarwa da kuke ta harkar tufafi mm, wato muna jan hankali 'yan kasuwa don muna zauna mu dan yi taro mu yi mitin da su akan kowa idan watan ramadan ya zo ya sauwaka kayansa ya rage farashi akan kowa ya samu daidai gwargwadon abin da zai iya yi saboda kaga kamar wayannan kiristoci su idan kirsimet ta zo suna rage kayansu to shi yasa kuma ba wanda ya kamata ya rage kayansa sama da musulmi da population ɗin mu ya fi yawa mun fi su yawa to yanzu alhamdulillah yan kasuwa duka sun ɗauki wannan nasihar suna yin daidai gwargwado walau sitira walau inda ake sai da kayan abinci idan har azumi ya zo daidai gwargwado ana rage kuɗi. To za ka bayyana mana kamar yadda akan ce wasu 'yan kasuwan sukan sai kayayyaki su ɓoye sai zuwa lokacin wannan a mutane da suke bukata waɗannan kayayyakin suke fito da su domin ɗora ribar da su al'umma a lokacin sun fi bukatuwa ga waɗannan kayayyaki. Mm, gaskiya wancan lokutan da suka wuce na baya ana yin haka amma yanzu gaskiya ba a yin haka. Saboda yanzu kowa ya fuskanci cewar an to gangara ma'ana gangara an zo zuwa kowa yana son ya samu tudun tsira. to shi yasa mutane su da suna yin wannan amma yanzu sun daina suna dawowa a sai kayan a sai da shi a ɗora ribar 'yan kaɗan yanda kowa zai amfana ji daɗi. Hmm. To ganin cewa Allah ya albarkaci ka shagonka da kayayyaki masu abu nan. Ya kake yi wurin gudanar da harkar kasuwancinka musamman ma irin wannan lokaci na watan azumin Ramadan yanda kake samun adadin karuwar yawan mutane da suke da bukatuwa zuwa waɗannan kayayyaki naka. Alhamdulillah in dai watan azumin Ramadan ya kama muna yin daidai gwargwado yanda za mu daɗaɗa wa abokanan waɗanda muke mu'amala da su. suna jin daɗi kowa idan ya zo za mu karɓe shi kai ta kai ta kawo ma idan mutum ya saba siyayya muna mu'amala da shi sai ya zo a cikin watan azumin nan da muke ciki sai ya zo babu yanda zai sai kaya ko sai an yi albashi ko menene muna bashi matukar idan an yi albashi ya da mana da kuɗin mu saboda mun yi mu'amala da su muna jin daɗi suna jin daɗi muna so mu daɗaɗa musu wani kira za ka ga 'yan kasuwar da suke ƙara kuɗi ko kuma suke tsawala a irin wannan lokaci da su mutane suka fi buƙatuwa ga tufafin da za su yi ado da su domin sanya farin ciki a zukatansu musamman ma bayan sun kammala ibadar watan azumin ramadan mm, kira dai ga 'yan kasuwa musamman ma waɗanda suke sai da kayan abinci wanda shi ga kayan sutura wannan za a iya cewa idan baka siya ba za ka sa na wata shekarar da kai ya wuce musamman masu sai da kayan abinci da kayan masarufi ya kamata a ja hankalinsu su duba Allah da annabi su ringa sauƙi su sauwaƙa a kan buƙatar da suke da ita duk abin da za ka samu a yau a rayuwa kafin ka samu wani ya riga ka idan ka ce za ka tsawwala wa ɗan uwanka musulmi kana samun kuɗin in an jima sai buƙatar ta zo ma wacce tafi kuɗin da ka samu to gwara kuma idan har baka samu ba kai ya a haƙuri ka sauwaƙa kai ma Allah sai ya baka sauƙi Eh, ina kira ga 'yan kasuwa musamman masu sai da kayan masarufi kamar sabon gari sun ga waɗanda su abin su dole sai an bukata ya kamata su duba Allah su rage farashi akan wannan watan Ramadan din nan wata mai albarka to masu kallon mu kun dai yadda tattaunawa ta mu ta kasance da wannan bawan Allah mai sai da tufafi a kasuwar kantin kwari kuma kun ji yadda ya bayyana mana yadda suke gudanar da kasuwancin su musamman ma a wannan lokaci na watan azumin Ramadan da kuma yadda suke kyautata alaƙar su da al'umma da suke zuwa domin yin wannan sayayya su kuma sabunta tufafin su a lokacin shagalin bikin babbar sallah. A don haka kai ma in kana ɗaya ko kina ɗaya daga cikin masu irin wannan sana'o'i ki yi amfani da wannan dama wurin sanya farin ciki a zukatan al'umma ki kuma ba da gudunmawa ta yadda za ka taimaka al'umma domin kai ma ka samu haske a cikin abubuwan da kake sana'a kansa. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wani shirinmu na mulika mu domin ku ga yadda za mu ci gaba tattaunawa da irin waɗannan masu sana'o'i. Mustapha bin Adam har kullum nake cewa ku kasance da mu wani lokacin idan Allah ya kai mu. Wassalamu